yau kuma 26 ga watan jimadal ula jiya kun ka ce 26 ko jiya 25 yau ne 26 hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da bakwai ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma Allah ta tabaraka wata allah ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin in ba ku manta ba muna cikin babi mai bayanin abin da an ka halatta na giba ma'ana giba wadda yake halacce ga shari'a ya kawo cewa akwai sababiya guda shidda waɗanda ke halattar da yin giba jiya mun yi hudu daga cikinsu ko na farko abin da ya shafi tsoratar da musulmi daga shari shine kamar irin al'adam da aga malamma hadisi abinda malamma hadisi ke yi na aibanta masu aibi daga cikin marwaita hadisi ba sai a kawo 'yan an ka kawo hadisi kasan suna diba isnadin hadisin ko sai an diba an tabbatar da duk dattijan da a cikin isnadin nan dukkan su amintattu ne to kaga hadisi ya ketar siraɗi ta gefen isnadi sai a koma ta gefen matani shi ma matanin lafiya kalo yake bai da matsala to lokacin nan kaga sai a ce ma hadisi sahihi kaga wannan ya ce wannan aibanta mikantawar da malaman hadisi ke wa marwaita hadisi waɗanda adda miki ya ce ba ma halal ba ne wajibi ne domin kariya ne ga addini wani daga cikin magabata yana jin abdullahi ibn al mubaraka ne ya ce al isnad huwa din laulal isnad laƙala man sha'a ma sha'a isnadin hadisi shine addini isnadi addini ne wani ya ce wannan ilimin da kun ka gani ilimin isnadi wato addini ne don haka ku san wanda za ku riƙe addinin ku daga wurinsa ina fatar kun fahimta ya ce isnadi addini ne sanin waɗanda a cikin hadisi marwaita hadisin addini ne domin ka san wanda za ka amsa addinin ka gare ya ce ba domin isnadi ba da wanda ya ga dama sai ya faɗi abin da ya gada dama wanda duk ya bushe iska ya ce manzon Allah ya ce kaza amma yanzu muna da ƙa'ida in ka ce manzon Allah ya ce sai mun ce hati bi isnadika san mu lana rijalakum ku ambata mana mazaizanku daggawa tunda mun san baka haɗu da manzon Allah ba to sai mun tsahe ka sai ka faɗa mana ta hannun ta hanyar wa ka ji wannan magana daga manzon Allah sai ka ce na fulan an fulanin an fulanin an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza sai mu ce to alhamdulillah to sai mu bi ɗaya bayan ɗaya sai mu fara da na farko kace na fulan sai mu dibi fulan din nan amintacce ne ko yana da matsala sai muka iskan ma amintacce ne sai na biyu an fulan shi ma yaya yake amintacce ne ko yana da matsala mun ka iskan ma amintacce ne sai na uku an fulanin shi ma amintacce ne har ga abu hurar shi abu hurar ba a magana aminci garai duk sahabban manzo Allah amintattu ne shi kenan daɗa ka zo mana da ilimi sai mu ce Allah ya saka maka da alkhairi amma kana cewa haddathana fulan ko da mun ka bincika fulan din yana da matsala to da bakin nan magana ka ta kare ko kuma na farko bai da matsala sai ga na biyu ko na biyu bai da matsala sai ga na uku ko na uku bai da matsala sai ga na hudu matukar dai ba sahabin manzon Allah ba shi dai su dai mun ka ƙetare su kan ahlus sunna sun yi ijima'i cewa duk sahabban manzon Allah adillai ne shi yasa hadithun mubhamun ma'ana hadisi wanda ba a ambaci sahabi ba ina fatar kun fahimta kamar irin ruwayoyin hadisin da kuka cimma sai a ce an rajulin min ashabin nabi ko ko an